يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد yau juma'a sha hudu ga watan ramadan bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya yi da sha biyar ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu muna ci gaba da darasin na tafsirin alƙur'ani mai girma wanda muna أو ألفين سورة النجم درسوا إيه جبادة من قيا كم آية عشرين دبير زام تاشي آية عشرين دشيح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأتنا الله إلا من بعد أن يأتنا الله لمن يشاء ويرضى دائما الله في سرحي أي بيان جنجل وأن gumakan da su shekai suke kira suna dogara da su musamman akan abubuwa biyu da Allah madaukakin sarki ya faɗa mana a Qur'ani wanda saboda su ne suke riƙe waɗannan gumaka abu na farko suna cewa ma na abubuwan illa ne su farbi na ila Allah sun sa ba komai ya sa muke bauta ba muke kiran su sai yanzu kusan da mu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kusantarwa abu na biyu kuma da ya sa suke rike waɗannan gumakan shi ne yawaya kununa haƙula da kufa haƙuna inda ma Allah ya ce suna cewa waɗannan su ne waɗanda za su cece mu a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana abubuwa guda biyu su ne sababbar rike wani wanda ba Allah ba da suke yi imma ne saboda neman su kusantar da su zuwa da Allah imma kuma saboda neman suke cece a wurin Allah subhanahu wa ta'ala waɗannan sabubban guda biyu da yasa suke rika waɗannan gumakan bayan ana ya ambaci gumakan ya faɗi cewa ba sa amfanarwa ba sa cutarwa sannan mujarradin sunaye ne kawai wanda su da iyayen suka kirkira suka danganta zuwa ga waɗannan gumakan da aka kuma masu ceto su kuma ba masu kusantar da mutum zuwa ga Allah ba ne. Bayan Allah kuma ya sake zarge su da cewa an zai yi sani ma tamanna. Ko kuna kusan kawai mutum ne fatan masu a bashi ne. Dan kawai kun yi fatan waɗannan masu ne su ne masu kusantarwa zuwa ga Allah ne. Kawai sai abin da zama haka. Sai Allah ya nuna mana cewa ba haka ba ne. Falilahi ta'ala wal umma da duniya da lahira sai ga Allah shi kadai ne yake ke tsara ga yadda yake so ga kuma yadda ya kamata a yi ba wai abin da kuke zato kuke tunanin haka zai faru ba yadda daga cikin abin da suke zato din akwai tunanin cewa waɗannan gumakan za su cece su a wurin Allah sai Allah ya yi da martani akan wannan ya rushe wannan tunanin na Allah ya ce wa kan min malakin fi samawati la tughni shafa'atuhum shay'an Ina إلا من بعد أن يحسن الله بمن يشاء ويرضى da yawa mala'iku da suke sama mun ji cewa akwai mala'iku da yawa wanda ba su da iya mun ji bai su ma'amo irin adadin da yake ɗauka a kullum a sama na mala'iku waɗanda suke bautar Allah a ciki da Allah ya ce da yawan mala'iku da suke sama na tsuguni shafa'atu shay'an ke dan su ba zai amfanar da mutum da komai ba mala'ikun kansu ba za su iya ce tabbacin da komai ba ko da su ci nufin su ke ci mutum la ta gani shafa'atun shay'an cetar su ba zai amfanar da mutum da komai ba idan waɗannan mala'iku waɗanda suke a sama waɗanda suke makusanta kasuwa ga Allah ba za su iya ce tabbacin da komai ba to ina kuma ga waɗannan kuma akan annata wal uzza wal lata salihatan tukra yaya ku za su iya cikin mutum su iya kubutar da shi a wurin Allah idan ya zama waɗannan bayan Allah na kwarai waɗanda suka la ya kunna Allah shi Allah zai iya ba shi izini ya sai ya yi shi to kuma waɗannan gumakan ba za su shiga cikin waɗanda Allah zai ba su izini ba su yi su domin Allah ba bai yarda da su ba da haka idan na ba ya ayya a sanar da ɗan Allah ba zai sauka a kan su ba da haka ba za su iya yin ceto ba sannan a da kuwa ba, ko kuma da kuke bauta ma wani wanda ba Allah ba Allah bai yarda da ku ba kuma Allah ya ba da izini a yi teku sai ga wanda Allah ya yi shi ne illa min ba da ya azan Allah liman ya sha'u wa yarda da haka Allah kuma ya faɗa mana ko a ne ne Allah zai yarda da Allah ya ce wa la yarda li ibadihi kufr Allah bai yarda ba bayan shi kafirci ba da haka duk wanda a cikin aiki akwai akwai kafirci to Allah ba zai taɓa yarda a cikin shi ba ko da ya ba da izinin masu teku teku to shi ba zai yarda shi ya shiga cikin waɗanda za a cuta kan su da aka dole yana buƙatar illa tun ba da ayyana hana Allah sai Allah ya yi izini shi yasa da yawa za mu ji Allah yana cewa man zallabi ya shiga indahu illa bi izini waye shi sai ce ceto a wurin Allah in ba da izinin Allah idan ba wanda ya sai ya ceto sai wanda Allah ya ga izini cewa da ya yi da aka duk wanda kan yana cewa akwai wanda zai ce ko akwai wanda zai faɗi mutane akwai wanda zai tsaka mutane ya wuce da su ko ya koya wasu ya tsallaka da su to wanda zai san Allah ba ko wanda ya san ne ne ke ranar alkiyama da aka ba wanda ya sai ya ce ko Allah ya ce man tsallafi ya shi ba kuɗin da illa da izini sai ya Allah ya izini wa yamma sai wanda ana ya ga dama ya yarda da shi cutar ka a'a wannan kuskure ne da za a ba shi ne zai sa wani zaɓi da za a cuta in ba Allah ne zai zaɓi wanda za a cuta da haka ba za ka nema ba sai a wurin wanda yake mai abu sai ka roƙi Allah ya Allah ka sa ni cikin cikin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya Allah ka sa ni cikin cikin bayan ka na kwarai wanda za su yi da haka wannan shi ne abin da za ka roƙa sai ka zama ka ci da ɗan ka duke shi ko in da hu in na ji ne ka shiga cikin irlanin ba a jina ya azar Allah liman ya sha wa yarda ka san zuwa ne ne ana zai mutu izinin annabawa suna ciki da aka sai ka roƙi Allah Allah ya tsaya ka cikin kan annabawa su ne waɗanda Allah zai mutu izini sai kuma kana roƙon a sa ka cikin waɗanda Allah ya yarda da su wanda za a ba su damar a cece haka kuma bayan Allah na kwarai na su su amma ba ka san suwaye sai ka ce ya Allah ka sanya ni iske kan bayan ka na fari amma ga ayyana wani ka ce wani ma zai yi ko wani wani ma zai yi to wannan kana buƙatar dalili a ina Allah ya ce maka wani wani zai yi a ina Allah ya ce maka bawa kannawa da yana cikin waɗanda za su yi ba ka da wannan dalili da ka ba wani mutum da za ka ce Allah ya sa ta a ceton wani saboda asali ba ka ma ya zai yi ceton ko ba zai yi ba ka da dalilin ke tabbatar da cewa yana cikin lamin ba ka an yi asaran ma yana cikin waɗanda ta zai fi izini ko baya kawai saboda kyautar da zato sai ka ɗauka kawai ta zai yi mawa da izini ne ka sa a cikin yanzu ka tabbatar mai da izinin Allah ke kuma ba ka da dalili a Qur'ani ba ka da dalili a sunnar manzon Allah da ya ayyana wannan waliyin na yace ba ce yana cikin waɗanda Allah zai yi izini su yi da ka wannan duka yana cikin hayaniya da irin wannan aikin da mushrikai suka yi suka zaɓi waɗannan kuma a suka ce za su yi ke aka ce ma da wanda ba su da ilimi a kai ma an zara mawa bi hali sulfan Allah bai sauko da hujja ya ce waɗannan kuma a za su ceto ba to haka sai ma kari da wani ka sai zai cece ka bayan Allah bai saukar da hujja a kan cewa wannan zai yi ceto ba to ka yi tarayya da waɗannan mushrikan a wurin ayyana da ceto ba tare da hujja ba ba tare da dalili ba da haka Allah ya mayar da matsayin cewa ba na yi kuma ba su isa su ceto ba billa ya a da ayyar azarar ruwa sai bayan idan Allah maɗaukakin sarki ya yi izini wa ya ba kuma Allah maɗaukakin sarki ya yarda da wanda za a fita ɗin sannan sai ceton su ya yi amfani. Da haka nan Allah ya tabbatar mana da cewa ku. za su yi ceto a ranar alkiyama amma ceton su a bayan izinin Allah da kuma yardar Allah da wanda za a cika din إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا نعم أنا رأيك تنسلتي يا الله ما تلتو مشركين دعا من سوانا الجبل tana ambatar waɗansu abubuwa ne ya abubuwa da Allah yake zargin mushrikai da aikata su wanda shine waɗannan jerin ayoyin kuke magana a kansu bayan an yi magana kan roƙon wani wanda ba Allah ba da bautar wani wanda ba Allah ba da suke yi sannan aka tsallako magana a akan ayyana a matsayin masu ceto shi ma aka rushe shi a wannan ayar da ta gabata sai aka koma zuwa ga kiran mala'iku da suke yi suna cewa mala'iku mata ne shi ma Allah ya zarge su a kai Allah ya ce innal ladina la yu'minuna bil akhirah lallai waɗanda ba su yi imani da ranar tashin alkiyama wayan san mushrikai da suke kallata tashin alkiyama Lai yusammuna almalaikata lallai suna kiran malaiku tasbiyatal kunta amma kira irin na mata ma'ana suna kira malaikun mata ne suna kiran su da kiran da ake yi ma mata da haka a wurin su malaikun mata ne kamar yadda ya gabata Allah madaukakin sarki yake cewa ala kumul bala wa la kumul balu da aka Allah ya zarge su akan wannan sana a wannan suran ma da ta gabata ana ya ce ala kumul zakar wa la kumul sun danganta ma Allah madaukakin sarki ƴaƴa mata to a nan ba ana maganar danganta ƴaƴa ga Allah ba ne ana maganar kiran mala'iku da cewa mata ne da aka san an gama da maganar ƴaƴa alakum zalla wa wala sun ce Allah yana da yaya kuma yaya suka ce mala'iku ne yayan Allah din kuma mata ne to a nan kuma ana magana kiran mala'ikun da cewa mata ne kawai wanda shi ma yana daga cikin miyagun su da miyagun ne kusan wanda Allah ya zance su a kai da haka Allah ya ce idan da suna la yu'minuna bil akhirah lallai waɗanda ba su yi imani da ranar alkiyama ba la yusammuna al-mala'ikata tasmiyatan unsa lallai suna kiran mala'iku irin kira na mata ma'ana suna cewa mala'iku ya'ya na Allah subhanahu wa ta'ala ta'ala Allah amma ya kabira da aka ba su da wani iri ba wani abu an zai kawo hujja ko dalili wanda yake nuna mala'ikun mata ne ma da mun bihi ne ba da wani ilimi a kai da aka tsabar kirkira ne kawai tsabar son zuciya ne da kuma zalunci da rashin sani aka gina hukunci a kai har aka ɗauki suna da jinsi aka ba mala'iku da aka babu wani abu wanda yake na ilimi ya ta ce in ya tabi una illa zan ana ma ya tabi una illa zan ba abin da suke yi in ba zato ba kawai ka ne suka yi cewa akwai mala'iku kuma suka yi zaton cewa waɗannan mala'ikun mata ne da aka kawai sai suka ci gaba da A wannan aƙidar suna kiransa a matsayin mata amma babu wani abu na ilimi da ya wuce wannan sassan kawai mutum ya yi zaton abu in ya yi zaton haka ne sai ya gina hukunci a kai in ya gina hukunci a kai kuma sai ya kudurta wannan abin ya zama mai aƙida ba tare da ilimi ba kamar yadda kowaɗannan mashirkan suka yi ga waɗannan gumaka kamar yadda kuma sauran mutane suke yi ga waɗanda suke bi abin bautan ya ga wani wani kawai ya kudin da kawai wannan mutumin bawan Allah ne na kwarai kuma tun da bawan Allah ne na kwarai kai ya kai matakin ma wannan walishin Allah ne shi ne ya zartar haka ya kudin da haka tun da kuma walishin Allah ne to ranar alkiyama kuma zai ceci ni tun da zai ceci ni ranar alkiyama sau ni dan aljanna ne in na ba shi ke nan kawai a wane babu hujja babu da shi ne zaton abu haka ya gina zaton sannan ya gina hukunci a kai sannan ya kudurta abin da zai kudurce har zuwa ranar tashin alkiyama a kan wannan kudurin shi ya sa mun kamo ka sai kawo hujja kawo dalili sai ce wannan baya kan wani shi ne kawai hujja shi ne shi wannan makiyin waliyan Allah a bakin ne. Allah bane a kawo hujja kawo jariri wanda ya tabbatar da cewa wannan dukku tarihin bawa ne mutumin jirgi ne na fara kawo jariri wanda ya tabbatar da cewa wannan mutum ɗin wali ne na Allah in ka tabbatar da wali ne kawo jariri kuma da ya fita sa zai wuce tura na alkiyama Allah zai ayyana shi ya yi sannan Allah zai ayyana shi ya yi sai kawo jaririn da ya ke kuna kai tana cikin wanda zai fita shi ke nan magana ta hali sai a kilan ka sai ta tabbata ta zama abin da na kudin ke gaskiya ne amma idan ba wannan in yadda da kuna irin ban ba wani abu kuke yi ba da ya kuka zato kawai in suka gina zato sai su yi hukunci a kai wa inna wanda la yughni min al-haqqi shay'a shi kuma zato bai wadatar ka komai a kan gaskiya gaskiya daban zato da za ka gina ka gina hukunci a kai daban da aka ba ma'ana tsakanin gaskiya da zato zato wadatar wadatar da gaskiya da komai idan kana neman gaskiya to dalili ake bukata dalili ake nema ce na zahiri wanda zai tabbatar da wannan abun haka ne amma ka zo da cewa ina zaton haka ne ina tunanin kaza ne to wannan ai ba hujja bane ba dalili bane da ka ballanta na kuma ka zo ka bi da hukunci akai wanda ma ya wuce maganar zato kawai mujarradin zato wanda ma da akidar zai gina akida a kan mafarki kawai ya ce mafarki ya yi kawai ya yi mafarki an ce bai ba za a mafarki shi ne to da wannan mafarki kuma za a gina akida za a gina akida kuma a cika gaba gaskiya a kai ana nufin cewa wannan addini ne ne kashi wanda ya gina a zato ma ana ce fa inna dhanna la yughni Allah tana kawai wanda ya farki ya tashi a barcin bai san a wani hali yake ciki ba shi kanshi Allah ya ɗauke mai ya ɗauke mai alƙalami a lokacin da ya barci ba a rubuta mai rana ya wani zunubi an ɗauke mai alƙalami to fi alƙalamu an sana aka manzan Allah ya faɗa an ɗauke alƙalami a kan mutane daga ciki akwai mai barci sai ya tashi akwai mahaukaci hukuncin su ɗaya da mahaukaci ba kuma kawai zai ya farka sai ya kawo maka hukunci da addini da shari'a sai ka rike ka fi gaba da aiki shi ne ya ce da kuma inna zanna wa inna zanna la yughni min al-haqqi shay'an da to baya wadatar da gaskiya da komai in gaskiya kace ni ba ka zo da hujja ka zo da aya alqur'ani ka zo da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan shine masdari na shari'a wanda kuma shine ake gina hukunci a kai ba batu da tunani ba da kuma abin da kai zuciyarka ke fata fatarka da ka ba za a haka wannan ba an da insani ma tamanna ya gabata a baya da zatar ka ba zai zama dalili ba da kuma abin da kake fata shi ma ba zai zama dalili ba da ka Allah a nan ya zarge su da cewa suna kiran mala'iku a matsayin mata wanda da yawa Allah madaukakin sarki ya yi cikin wannan zargin Allah ce inna ira sana ka kun san ya ce aba asakum rabbukum bil balina wa taqala in na malaikati inata innakum lataquluna qawlan azima Allah ce ku Allah sai kauka ka ya ba ku ya maza shi kuma zai dauki ƴaƴa mata su zama shi ne shi. Allah ce innakum lataquluna qawlan azima lallai ku kuna faɗan magana magana ne girman kyau jarkanta mala'iku din da cewa ba za ne haka kuma jarkanta su da cewa 'ya'yan Allah ne innakum la taquluna qawlan azima Allah ce sarki ya cewa inna ma umirtu an a'budu rabba hadhihi al-baldati alladhi harramaha wa lahu kullu ko komai da Allah ne da Allah ba shi da 'ya'ya. Allah ba shi da ƴaƴa kamar yadda ya kore masanin wa la nuna duk wani abu na Allah ne bawa ne ga Allah mulkin Allah ne subhanahu wa ta'ala da ka ba a maganar ƴaƴa ko kuma danganta su zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala a wani wurin ababin inkari da Allah madaukakin sarki yake mutu. a wannan cewa ƴaƴa ne mata mala'iku din Allah yake cewa fastafihim أجر ربك البنات ولهم البنون أخبرنا الملائكة إناثا وهم شاهدون الله لو بتنسل يسر أتنبيه ala rabbikal bana yanzu ubangijin da shi ne yake da mata wala hukul bana su kuma suna da maza sai Allah ya an khalaqal malaikata inatan ko kuma mun halicci malaiku ne a matsayin ƴaƴa mata suna cewa malaiku ƴaƴa mata ne Allah ya ce mun halicce su ne ƴaƴa mata wa ushaliku wasu suna ganin sun ga tattauta halicci malaiku a matsayin mata kenan ba su da hujja ba su da dalili domin ba su kasance aka yi halittar da mala'iku a matsayin halittar mata ba shi ne an kalamin mala'ika ta inatar wa hum shahidun sai Allah ya ce ala innahum min iskihim la yaqulun wannan kirkira sai kawai suke faɗan wannan magana kirkirowa suka yi ba tare da dalili ba Allah ya ɗauka sarki yana cewa wanda alal mala'ikatan ladina hum ibadu rahmani inata ashayyu khalqahum تكتب شهادة ويقال الله يتسنى سوى والملائكة وإن تسكي ورم الله أو أن قراءة وأسأل الملائكة الذين هم عباد الرحمن سنى سنى ملائكة وإن تسكي بايم الله تسرق سوى إناسا ما كان أو أن قراءة وأسأل الملائكة الذين هم عند الرحمن إناسا سنى سنى ملائكة تسكي ورم الله وإن تسكي تارد الله suna ce musu wai mata ne sai Allah madaukakin sarki ya ce a shahidu kalmahu suna nan aka halitti mala'ikun ne da za su ba da wannan shaidan a gaban da aka halitti mala'ikun suka ga cewa mata ne aka halitta ya zace ta tukkabu shahadatu wannan maganar da suke faɗa suna ce da cewa mala'iku mata ne za a rubuta abin da suke faɗa wa yus'aluna kuma za a tambaye su a kai ranar alkiyama za su zo su kara wannan shaidar da suke faɗa suna danganta mara'iku da cewa mata ne ko kuma ‘ya'ya ne ko ‘ya'ya ne na Allah ko kuma halittar mala'ikun mata ne su ba maza ba ne. Da ta wannan zargi ne da Allah yake musu akan wannan mummunar aƙidar da mummunar magana da suke faɗa cewa da yusammunan ya tasmiyatan kunta wa ma lahum bihi min ilm ba su da wani ilimi a kai domin ba su halatta halatta ba su halatta inda aka halatti aka halatti mala'ikun ba balle su ga cewa mata ne da haka Allah ya ce in yattabi'una illa dhann ba komai suke bi ba in ba zato ba wa inna dhanna la yughni min al-haqqi shay'an shi kuma ba ya amfanar da gaskiya da komai da haka zato daban gaskiya kuma daban فأعرض عن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. نعم. يا الله حوكة تركية جعلوا كم من الله sallallahu alaihi wa wa sallam kamar yadda Allah madaukakin sarki ya saba duk lokacin da ya kawo maganganu da kangarewa na mushrikai da mummiya abin da suke da su sai Allah ya rasu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dangane da yanayin da yake ciki da halin da ya samu kanshi a ciki na kangarewa waɗannan tare. Dan Allah ya ce fa a'rifu man tawalla Allah ya ce ya Rasulullah ka kau kai ka rabu da duk wanda ya juya ambatan mu baya duk wanda ya watsi da ambatan mu to ka rabu da shi an ba ka hujja an ba ka dalili sun ci gaba da tafiya a kan abin da suke kai Allah ya ce to kai ma kai yi watsi da su ka kare su ka rabu da su walan yurid illa al-hayat ad-dunya duk wanda ya juya baya daga ambatan mu wala turid fitta hayatid dunya ba abin da yake so in ba rayuwar duniya ba duk wani wa'azi da za a yi da abin da za a karanta mai na alkur'ani wannan baya da banki ba zai gane shi ba kawai shi abin da ya sa a gaba shine duniya da kawar da take cikin duniya shine a gaban shi na haka manzo Allah ya ce kai ma watsar da irin waɗannan wanda suka sifanci da wannan sifa. A an sifanta su da sifofin guda biyu, sifa ta farko shi ne wati da ambatan Allah subhanahu wa ta'ala shine fa arif amman tawalla an zikrina adam malamai suke maganganu da kai da me ake nufi da zikiri an wannan suka ce abin da ake nufi da fa arif amman tawalla an zikrina ana nufin alqur'ani kai da kuma duk wanda ya buya baya ya bar alqur'ani ko wanda ya buya alqur'ani aya ya ji tsayawa ya saurari alƙur'ani ya fahimci hujjoji da dalilai da suke cikin alƙur'ani to duk wanda ya haɗa kai ma ka watsar da shi ka rabu da shi ne fa a Muhammad ta wannan an domin zikiri Allah ya faɗa alƙur'ani ya ambace shi da sunan zikiri ya ce wa hada wani mubarakun anzalnahu وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسأل لا الله يا أحمد القرآن بسوى zikiri. Da haka da anan da Allah ya ce ma a'rifu amman tawalla an dhikrina ma'ana ka kauda kai kai ma ka yi wasu da duk wanda ya da kai daga alqur'ani ya aza alqur'ani a gefe bai damu da abin da ya shafi alqur'ani wadansu wanda ke a'a abin da ake nufi da fa'arin amman tawalla an dhikrina anan ana nufin abin da ya shafi addinin gaba ɗaya da shari'a ma'ana ka da kai kai watsi da duk wanda ya yi watsi da addinin ka ya yi watsi da shari'a ya ci sauraron addinin kan shari'ar ka kai ba ka rabu da shi ka kare kai aikin ka kawai ba zan ba a cikin muzaske ka yi wa'azi ka tunatar idan an karɓa shi kenan idan ba a karɓa ba kuma shi kenan ka sauke nauyin da Allah maɗaukacin sarki ya ɗora maka ba a sa ta akan dole sai ka zanto su gani da ta ta ta ta a kan cewa sai sun yi imani da abinda ka zo shi ba. da aka sun ce karɓa sun iya ja mai ma ka rabu da su ka kare su ka ci gaba daidai da abin da Allah ya tura maka shi ne na wa'azi fa zakir inna ma anta mudakkir da aka ba a yi kwamar da wannan zikirina wanda ya wasu da addini ko kuma ya wasu da alƙur'anin duka dai ma'anar tana komawa zuwa da abu wanda ya wasu da addini ya yi wasu da alƙur'ani haka kuma wanda ya wasu da alƙur'ani ya yi watsi da addini da ka baya yiwuwa ka yi addini ba tare da alƙur'ani ba kamar yadda baya yiwuwa ka rika alƙur'ani ba tare da riko da addini ba da ka duk wanda ya wannan Allah ya ce a yi shi ma a watsar da shi a rabu da shi a kau da kai dangane da al'amari wannan ita ce sifa ta farko sifar watsi da alƙur'ani ko kau da kai da rashin mai da hankali dangane da al'amarin alƙur'ani shi yasa yana da cikin abin da manzo zai kai ƙarar al'umma a wurin Allah dangane da shi shine rashin mai da hankali a kan alƙur'ani da kuma ƙaurace shi wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahzura manzo zai sai ya ubangiji al'umma ta sun ƙaurace ma alƙur'ani sun ƙaurace ma karanta alƙur'ani sun ƙaurace ma aiki da alƙur'ani sun ƙaurace ma mai da hukunci a cikin alƙur'ani sannan kuma sun ƙaurace ma neman lafiya da alƙur'ani duka wanda yana da cikin nau'o'in ƙaurace ma alƙur'ani kamar yadda al-imamu ibnu al-qayyim rahimahullahu ta'ala ya faɗa da aka duk wanda ya ƙaurace ma alƙur'ani wanda za ka samu ya ƙaurace ma alƙur'ani a duka waɗannan ɓangarorin ƙauracewar gaba ɗaya bai ɗauki Allah ya ƙaurace ma alƙur'ani a wurin karantawa sannan ya ƙaurace ma alƙur'ani a wurin aiki da shi sannan ya kaurace ma Alƙur'ani a wurin bai da hukunci zuwa ga Alƙur'ani. in wani abu ya taso ba alqur'ani ne ke komawa ya hukunci akan wannan al'amarin ba sannan ya kaurace ma alqur'ani wurin neman waraka da Alƙur'ani. sai dai ma da wani abu ba da Alƙur'ani. wani kuma ya kaurace ma Alƙur'ani a wani bangare daga cikin waɗannan bangarorin kauracewar ban da wani da kowa ba wajen kauracewar da ya ma Alƙur'ani? warware shigar shi cikin fa'arin amman tawalla an zikrina wa lam yurid illa al-hayata sannan kuma sifa ta biyu shine ya zama manufar kawai ita ce rayuwar duniya baya yakan alkhairi baya yakan azuciyar shi ba gaskiya yake nufi ba a al'amarin shi abin da yake nufi kawai shine rayuwar duniya in ka ga a can bangaren yau ko yana ganin kamar anan ne za a fi samu hatta a addini hatta a aƙida duk inda ka kai shi to ya yana ganin nan ne za a fi samun wani abu in ba da ba za a samu wani duniya to sai ya canza kuma ya koma wani wuri da aka ba shi da wata manufa iradar shi gaba ɗaya tsantsar rayuwar duniya ce kawai babu Allah a ciki babu neman lahira a ciki da aka duk abin da za mu ga yana yana kai kawo a ciki ko da abin na addini ne to amma madafar shi ne ya zai iya samu wani abu na duniya a cikin wannan abin da yake ne ba shi ne wani dore illan hayata duniya da ka duk wanda ya haɗa waɗannan sifofin guda biyu to ya zama haɗa sifofi na tashewar duniya da lahira ya zama ya yi watsi da addinin Allah ko ya yi watsi da alƙur'ani wannan baya gabai sannan kuma ya zama manufar shi a rayuwa kawai shi ne ya zai iya samu duniya da ka duk abin da zai yi na kai wannan ya yi asara a duniya da lahira kenan da ka duk wanda ya sa kan a wannan sifa Allah ce fa a'ari ka kawo da kai kai ma rabu da shi ka kare shi ma'ana irin wannan an ɗeba tsammani da karamar Allah a kan shi an ɗeba tsammani na shirya a kai. shi domin duk wanda ya ce neman shirya to za a ga ya mai da hankali zuwa ga littafin Allah zuwa ga addinin Allah sannan kuma za a ga ya mai da hankali zuwa ga neman lahira da neman kubuta a wurin Allah duk wanda kuma saka kishiyar wannan ne ya zama ya mai da hankali ya yi watsi da addinin Allah da alkur'ani kuma ya mai da hankali a kan duniya da neman duniya to zai wahala wannan ya samu tauhidin Allah wurin shari'a zai wahala Allah ya dadar da shi ya samu hanya madaidaiciya ya tafi akan shari'a domin manufa ta farko a tsarin da farko na samun shiriyar Allah ya zama kana da kyakkyawar manufa kana san gaskiya kuma kana aiki domin neman gaskiya ɗin to zai wahala kuma irin wannan Allah ya barka kai mummunan kai matuƙar wannan ya ce manufarka ko Allah zai dakatar da kai yadda za ka dace ka samu gaskiya ko ta wani irin hali da ka babban al'amari ya zama mutum ya riƙe addinin Allah da lissafin Allah sannan kuma ya zama madabbar shi a zuciyar shi shi ne ya zai yi ya samu rahama Allah ya zai yi lahiyar shi ta kyau ba manufar shi ya zama ita ce kawai duniya da take a gaban shi ba ya sa lokacin sarki ya ce zalika mablaghuhum min al-ilm wannan shi ne kololuwar ilimin ilimin su bai wutar duk wani ilimi da yake so ya samu ilimin kawai na samun duniya ne kawai shi ne kololuwar ilimin ولا تريد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من الدين بإذن قوة ما دنيا وأن قوة يقول والعلم dukkan ka yana bincike yana kai kawo to yana neman abin da zai samu duniya in ka gan ba dare ba rana yana karatu yana yin sana yana sana yana yin abin da zai samu duniya ne zalika mabna uhum min shine ilimi kamar yadda Allah madaukakin sarki ya sifanta kafare. ya alamuna zahiran min al-hayati dunya wa hum 'an al-akhirati hum ghafilun zahirin duniya kawai suka sani iya ilimin su ne abin da ya shafi duniya kawai amma abin da ya shafi lahira wannan sun gafara shi ne man tawalla an zikiri man kawai ilimin addinin Allah ba sa bincike a kan littafin Allah kawai abin suke mai da hankali a kai shi ne abin da ya shafa duniya ya alamu na bashiran min alhayatin duniya wa mu an al-akhirati hum sun sai daga duniya sun ga da lahira sun mai da hankali a kan abin da ya shafi duniya tsantsa da haka wannan shi ne mummunan sifa da Allah ya sifanta su da shi wannan kuma sifa ce wacce duk wanda ya sifanta da ita to ya ji kan shi tsoron haɗuwa da Allah ka rayu a duniya ka san komai kana da ilimi ɓangarori daban-daban amma ban da ilimin addini Allah ban da ilimin sanin Allah ban da ilimin littafin Allah wannan ba ka da komai a kai kamar yadda da yawa a ake mutane sai suke cewa an zo maganar Qur'ani sai wannan ba ɓangaren mu bane yana da digiri a kan kaza yana da PhD a kan kaza yana da kaza yana da kaza amma da an yi magana alƙur'ani zai ce wannan ba ɓangaren shi bane dalika mablaghuhum min al-ilm wannan shine matuƙa makurar ilimin shi kenan wala yurid illa al-hayat ad-dunya duk wani ilimi wanda yana fara a duniya to zai tsaya da nima yana ya fata lokaci ya fata shekaru ya fata tunani ya fata zuciyar shi a kai amma abin da ya shafi addinin Allah da littafin Allah Allah ya ware littafi guda wanda duk da Allah ya ce saukar da littattafai bai taɓa saukar da littafin irin alƙur'ani tun da Allah ya ce saukar da hujjoji bai taɓa saukar da hujja irin alƙur'ani ya sanya shi ya zama littafi wanda shi ne ƙarshen littattafan Allah a bayan ƙasa wanda ya tattara komai da ɗan adam yake bukata a rayuwa amma kuma mutum yana zaune a cikin al'umma yana zaune da littafin amma ba abin da ya sani a littafin mujarrabin karanta littafin ma ba zai iya ballantana ko maganar sanin ma'anar abin da littafin shi ne ko ba wai kwakwalwacin sai ba ta aiki ba a ya iya da kaza ya san ilimin kaza ya san ilimin kaza a ƙwarƙalin sai kawai ba ya da shi shi ne an masa wannan an na. kawai ya zo da kai ne daga barin alƙur'ani ya kai ka kai daga barin addini wannan ba ya da shi amma duk abin da yake gaban shi to wannan kwakwalwacin za ta yi aiki a kai za a ga basirar shi za a ga ƙwarewar shi za a ga iyawar shi a wannan babu wanda kuma ga abin da Allah ya halitta shi saboda shi ga abin da Allah ya kawo shi duniya saboda wannan abu amma ba shi da rabo a kai ba shi da rabo a kai dalika baslahu ko al-ilm koyon ilimin shi kawai shi ne rayuwar duniya da yadda zai same ta da yadda zai sa shi ya sa kai ana ce inna rabbaka lallai ubangijin sai ubangijin ka huwa a'lamu biman dhalla an sabili shi ya fi kowa sani wanda ya farke daga hanyar Allah Allah ya fi kowa sanin fatacce wanda ya farke daga hanyar Allah da haka wa ya fi kowa sanin wane ne fatacce da haka baya bukatar sai an faɗa mai an ba'adar tsafa da wada da wada da wada su ne fatacce a Allah ya fi kowa sanin kasance ya fi kowa sanin wanda ya watsi da addinin Allah ya fi kowa sanin wanda ya watsi da littafin Allah wanda bai damu da shi ba to Allah ya fi kowa sanin wannan wa huwa a'lamu bi man ihtada kuma Allah ya fi kowa sanin wanda yake shiryayye wanda ya hanya ta shirya wanda ya tantance a taimaka mai a ba shi tawfiki Allah ya fi kowa sanin wanda ya tantance da da Allah ya san wa ya cancanta a adala mai a bashi tauhidi ya fahimci littafin Allah ya mai da hankali a kan addinin Allah da kuma abin da Allah yake so ne kidan wannan matsalar tsakanin Allah ake da shari'a ko dai mutum ya zama ya yi wa da littafin Allah ya zama cikin fatattu ko kuma mutum ya mai da hankali a kan littafin Allah ya zama cikin shiryayyu da haka Allah ya kai shi ya fi sanin su wane ne sannan kuma ya fi sanin ne wane ne waɗanda suka shirki sai ya ce bi manin daga ya fi sanin wane ne banza a sabili wanda ya fada daga hanyar Allah nan fada yana da cikin aikin da mutum zai yi fada aiki ne na mutum a cikin ne zai yi abin da zai haifar mai da fasa ya sa Allah ya ce bi man wanda ya fasa كذلك فسد كلب وهو أعلم بما انتدى وما قال ما يفسد وانتهي الشريو كذلك الشيء اللي يحيث به كما سيسمى الشريو شيء اللي أمن به كما سيسمى الشريو أول أن وما قال ما يفسد يشتينا الشريو ينا بقات الشريو قال ما يشتينا الشريو يبقى أطول نمت الشريو شيء صادق أدب da shari'ar bisa na Allah ne amma akwai sabubba da bawa yake aikatawa ya fada cikin fasafin ko kuma ya fada fada cikin shari'ar Allah subhanahu wa ta'ala da haka Allah ya ce huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu biman ihtada da haka wanda yake cikin shari'a to shari'a ita ce alqur'ani Allah madaukakin sarki ya kama yadda ya samar a cikin alqur'ani cewa shi qur'ani hudan lil muttaqin Shirya ne amma baya zama shirya ga kowa yana zama shirya ne ga wanda suke masu takawa idan ka zama mai takawa mai tsoron Allah sai alƙur'ani ya zama maka shari'a amma idan ka zama mara takawa ya zama da kawai shirya ce to sai alƙur'ani ya zama maka sababin ɓata وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا وأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون إذا أنا توكلت سورة في منافقين شركة سواني في وزن سورة ذات تعالى من إيمان تو إذا كان كان كوانا أقول لي فذاك في وجهي قال ما إيمان الله يكفي فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا مع الإيمان في وجهي القرآن يقال على الإيمان وأما الذين في قلوبهم مرض ba za da kun rijistan filanin wanda kuma akwai ciwo da datti na manafinci a zuciyarsu ƙwa'ana zai ya fara musu ciwo da datti a kan dattin da suke yi saboda zuciyar ta su ba wancan tsiya zuciya ce wani suke mai datti Allah ya ga zuciyar cewa babu alkhairi a ciki ba ta nufin alkhairi babu wannan fatan alkhairi amma wanda yake nufin alkhairi ne ke fatan alkhairi to Allah madaukakin sarki zai dace da shi zuwa ga alkhairi da aka shiriyar Allah subhanahu wataala ta jiri ne akan gwargwaron rufon mutum da alqur'ani da kuma rufon mutum da shari'ar Allah subhanahu wataala a bayan kasa matan mutum kuma ya jiri ne gwargwaron nisan mutum da alqur'ani da nisan mutum da shari'ar Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam والله sarki yace walillahi ma fi samawati wa ma fi ana ma fi samawati duk abin da yake cikin sammai gaba daya wa ma fi ardi da abin da yake cikin sammai gaba daya lillahi da Allah ne mulkin Allah ne kuma halittar Allah ne kuma bayi ne ga Allah subhanahu wa ta'ala da ka duk wata halitta da kake gani a sama ko a ƙasa duka da Allah ne shi ne kuma mai mulki wanda suke gudana a ƙarƙashin mulki da haka nashi ne sannan kuma shi ne mai mulkin shi ne ma'anar wani na shi ma su samawa to ma su sa da haka tun da ya ce shi ne ba kuma wanda ya yi inkari dole ne a sallama ma Allah subhanahu wa a kan cewa waɗannan halittun duka da Allah ne shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa Allahu khaliqu kulli shay' Allah shi ne mahalicin komai mana duk abin da kada shi Allah ne ya halicce duk da Allah ne ya halicce shi to na waye na Allah na shi ne domin shi ne ya halitta da haka Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da cewa duk abin da yake cikin sammai da abin da yake cikin sassai gaba ɗaya na Allah ne wanda ka sani da wanda ba ka sani ba wanda ka ce gari da wanda ba ka gani dukkaninsu na Allah ne subhanahu wa ta'ala da Allah ya ce hada khalqullah fa aruni ma za khalaqa alladhina min duni Allah ya ce wannan halittar Allah ne malamai ka ce ka nuna duk abin da za ka iya nuna wannan halittar Allah ne da aka ce Allah ya ce fa aruni ma za khalaqa alladhina min duni ya qalu balanta halittu gaba daya Allah ya ce ku nuna mun abin da wani wanda ba Allah ba ya malakin duka da Allah ne idan kuma wani yana da kari to a nuna mun ma ka alaƙan nan ne ne a nuna mun abin da wani wanda ba Allah ba shi ya halitta wannan abu har yanzu ba a nuna ma Allah wani abu sai wannan halitta wani ne ka wannan ya tabbata cewa duka halittun na Allah ne subhanahu wata'ala shi ne wanda yake mulkin su kuma shi ne wanda ya halitta mulkin Allah subhanahu wata'ala ya shafi komai da komai kuma ya shafi koyaushe da kowane zamani da kowane mutane amma ya tabbata ne ga kowa da kowa kowa ya yarda shi fi kauya a ranar alkiyama shine maliki yawmiddin mawallakin ra mai mulki ranar alkiyama ranar hisabi da ranar sakamako da a wannan ranar da mai inkari a duniya da wanda baya inkari kowa ya yi kauya ya tabbatar da cewa Allah shi ne mai mulki kuma shi ne mamallaki da haka Allah ya tabbatar ma waɗannan cewa gaba ɗaya halitta abubuwan da ana madaukakin sarki ya aje a sama da wanda ya aje a ƙasa baki ɗaya na Allah ne kuma Allah ya yi halittun ne sama da ƙasa gaba ɗaya ya yi haka ne ya jiziyar ladina asabu bima alihi domin ya saka ma waɗanda suka nuna na aiki da abin da suka to akwai mummunan sakamako da Allah maɗaukakin sarki ya tattara da ne shi ne biyar da biyar da nina a sa'u bima alim domin ya saka ma waɗanda suka yi mummunan aiki bima alim da irin abin da suka aikata idan idan ka yi mummuna to za ka ga mummunan sakamako duk irin munin aikin da ka aikata to za ka ga irin munin sakamakon da ya dace da wannan aiki amma a mummunan aiki Allah ya ba kowa sakamako ne gwargwadon abin da ya aikata ba a yanka bai a baki sama da abin da ya aikata shi ne ya tafiyar da nuna a sa'o bima amin shi yasa da Allah ya lissafa sakamakon da zai yi ma waɗanda suka sai ma Allah sai Allah ya ce jaza'an wisaqan sakamako ne wanda yake daidai da abin da sakamako ne na daidai da daidai ba rashi ba tsari abin da kai shi za a yi masa amma da aka kan masu aikata aiki na kwarai sai Allah ya ce wa na zuyar ladina ahsan su kuma waɗanda suka kyautata aiki suka yi aiki na kwarai suka yi insani a aiki suka yi insani a magana suka yi insani a ibada to Allah ɗaukakin sarki ya ce su kuma za a saka musu bil hukuna. da mafi kyan abin da suka aikata za a ba su mafi kyan abin da suka aikata ma'ana ba daidai da daidai da abin da suka aikata za a ba su ba za a ba su al'unna domin al'unna ta alibi ne na al'amsal mafi kyan abin da suka aikata to shi ne abin da za a ba su da haka idan mutum ya yi aiki na kwarai Allah maɗaukacin sarki zai yi ninnin kawai sakamakon abin da ya aikata man za'a bil hasanati فله أشر أمثالها مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة anan an tabbatar da a komai wannan aiki za a ninka mai so nawa so ɗari bakwai fi kulli kunkulatin ne a tafafa sai Allah ya ce wallahu dha'ifu liman yasha Allah kuma yana ninninkawa ga wanda ya ga ka yi aiki ɗaya a baka minti shuku ɗari bakwai in an ga dama kuma wallahu zalimu ya sha a yankin kama mintin ba mintin abin da ka aikata sama da ɗari bakwai shi ne biyan biyan da nuna ahsanu bil husna shi ya sa wa ɗan sama da yanka ce al husna a nan abin da ake nufi da shi ana nufin aljanna domin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fassara al husna da aljanna a faɗin Allah maɗaukacin sarki lillazina ahsanu husna wa ziyada Allah wa'anda suka kyautata aiki Allah ya ce za a ba su al-husna kuma za a yi haka ƙari na a kan al-husna ɗin ya ka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ne ne al-husna sai manzon Allah ya ce al-husna ke aljanna al-husna ɗin da za a ba su shi ne aljanna to kuma Allah ya ce za a ba su aljanna wa ziyada kuma ƙara ƙari na kan aljanna sai manzo Allah ya ce ziyada ta shine annabar ila wajhillah shine ganin Allah shine kare akan aljanna shi yasa Allah suka ce inna wa yadhiyan ladina ahsanu bil husna wa yatakawta da aiki suka yi aiki na ƙwarai? suka yi aiki na insani su kuma za a ba su aljanna ranar alkiyama za a ba su sakamako mafi girman sakamako suka ce to mafi girman sakamakon shine a ba su aljanna sannan a aljanna kuma akwai tsari wanda Allah ya ce lillazina ahsanu husna wa ziyada da ka ziyada shine ganin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin aljanna wanda ya fi ƙarfin aljanna ɗin ba ganin Allah ɗin zai mantar da mutum a da yake ciki a aljanna gaba ɗaya saboda ni'ima da farin ciki da yake ciki na ganin Allah subhanahu wa ta'ala da haka waɗanda suka rike aljanna masu kyautatawa masu yin aiki na kwarai to Allah zai ba su aljanna ranar alkiyama shi ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tabbatar mana da cewa insanin nan da Allah ya ce wanda suke yi za a ba aljanna ba wai insani a bangare ɗaya kawai ba ba wai an ce insani kawai shine ka ɗauki abu ka ba wani a ce wani ya yi ma wani wani insani ba shine kaɗai insani akwai insani tsakanin bawa da Allah ya za ka yi har isani da Allah isani ga Allah shi ne kyautata bauta ga Allah subhanahu wa akwai kuma isali na ibada na bauta shi ne an ta'budu Allah ta annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak in ka zo bautar Allah ya zama Allah kadai shi ne abokiyar kamar a gaban Allah ka tsaya kana ibada kamar haka kake yin ayyukan ibada Ya haka babu magana riya a ciki babu maganar wani yana ganin ka ko ma ya ganin ka a ciki shi ne an ta'budu Allah ka annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yara shi ne gaya insani a wurin ibada daga insani a wurin mu'amala da mutane kyakkyawar mu'amala akwai insani sannan a wurin magana akwai insani wa qulu lin-nasi haka Allah yake ku faɗa wa mutane kyakkyawar magana magana mai daɗi ne magana mai insani wannan shi ma yana cikin da ya jiya ladina asabu asabu ma ajru wa ya jiya ladina ahsan da haka insani a wurin magana haka insani a wurin mu'amala haka insani a wurin ibada duka insani yana sai shi ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa inna Allah kataba al-insana ala kulli shay' Allah ya wata sai insani a komai ko ne za ka yi a duniya Allah ya sa a yi insani a cikin wannan abu ba abin da ba a yi insani a cikin shi ya sa sai yanzu Allah ya bada misali hatta a kisa in za a yi kisa a yi insani fa idza qataltum fa ahsinu al-fitna wa idza dhabhtum fa ahsinu al-dhibha wa yu'idda ahadukum shafratahu wa yurid dhabihatahu Kaza Allah ce idan za ku yi kisa, ku kyautata kisa, har yanka idan za ku yanka dabba, ku kyautata ku yi madabbar insani ku kyautata mata. Kaza Allah ce in mutum zai yankan ya wasa wuka, kada ya zo wurin yankan yana ta gurzawa tana jin zafi kafin ta mutu, babu insani a wannan yankan. daka ana buƙatar insani a komai sai mutum ya shiga cikin waya jiziyar ladina ahsanu bil husna Allah zai saka ma waɗanda suka yi insani da kyakkyawan sakamako zai ba su aljanna ranar alkiyama su ma za a yi musu insani din a ranar alkiyama aljaza'u min jinsil amal shi yasa tun daga nan duniya masu insani Allah yake musu insani yake kyautata musu da nau'o'in insani iri-iri gwargwadon abin da suke yi na insani a wannan rayuwar ta duniya da haka wannan shine abin da Allah maɗaukacin sarki yake jawo hankalinmu a cikin wannan ayar cewa lallai mu sani halittun sama da na ƙasa gaba ɗaya na Allah ne kuma ya tattale su ne domin ya ga su wane ne za su zama masu shirya wane ne kuma za su zama akan fata domin kuma akwai sakamako wanda zai yi mashiryayyu yudin ranar al'iyama akwai kuma sakamako wanda ya tattala wanda zai yi maɓatattu ranar al'iyama Allah muke roƙo ya sanya mu cikin shiryayyu ya sanya mu cikin masu sauraron magana da yin aiki da mafi kyanta ya sanya alqur'ani ya zama abin kauna a cikin zukatanmu ya fahimtar da mu alqur'anin ya yafe mana kurakuranmu ya gafarta mana zunubanmu ya zaunar da kasanmu lafiya da kuma zaunar da sauran kasashen musulmi lafiya waɗanda suke cikin hali na kunci da bala'i da wayanda suke hannun 'yan ta'adda Allah maɗaukacin sarki ya kubutar da su Allah ya kubutar da su ya tsare musu mutuncin da imanin su ya kuma tsare musu addinin su da iyalansu gaba ɗaya Allah madaukakin sarki ya sake tsare mu ya kare mu ya shiryar da shugabannin mu ya tura su akan hanya madaidaiciya wallahu alam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين